رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يبقه قولي أما بعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya da jinginawa sun tabbatar ma ubangiji mu Allah mai girma da daukaka wanda ya sake ba mu dama muka dawo cikin wannan shiri mai albarka wato shirin ayyukan malaman jihadi shirin da wannan gidan rediyo mai albarka kalifet da ke wannan birni mai albarka birnin sokoto ke gabatarwa idan ba a manta ba muna cikin littafin ta Zayinul waraqat na sheikh abdullahi ibn fudiyo gamada hullahu bi rahmatihi almashhur bi abdullahi gundu wannan littafi mun yi nisa a cikinsa domin mun karanci kasidan nan tashi jimiya har mun kai karshenta mun kai ta aliqat da ya game da wannan jimiya har mun iso inda yi muna bayanin game da kasidar nan tashi ta bakwai da ke cikin wannan diwani wato kasidar da yi marsiya ga kawunsa Muhammadu Sambo kawunsa lokacin da ya je aikin haji domin ya yi aikin haji kuma ya karo ilimi daga malaman Saudiya to ya je alhamdulillah ya yi aikin haji kuma ya karo ilimi ya zauna a can tsawon shekara goma kuma Abdullahi Gundu ya gaya mana cewa kamin wannan malami ya tafi kawunsu Muhammadu Sambo to a ƙasar nan babu malamin da suke iya kamantawa da shi ko kuma wanda suke cewa ya feshe ɓangaren ilimi ko kuma salaha zama mutumin kirki to sai gashi ya yi shekara goma a saudiya ya dawo suna cike da murna da farin ciki cewa kawunsu ya dawo babban malami da za su karu da ilimi a nan gaba idan Allah ya kawo shi lafiya to amma kuma wannan Allah bai kadari hakan ba ya dawo ya iso akada Allah ya karbi rayuwarsa To wannan bayani anan ne muka tsaya a satin da ya gabata, kenan yau za mu tashi bisa ga wannan kasidar da ya yi ta marsiya ga wannan babban malami nasu da Allah ya kaddarce shi da rasuwa a aqdar Muhammadu Sambo kenan. مالينا تيوا fayalal musulmi ليبكي خالي محمد muhammadu sambo zu ilmin wa khali faqad umidat shama'iluhu qadima bi ilmin إلى الهرمين حتى قام أشرا وبدعا فيهما يبني المآلي فقدر ربه أن سوف يبدو بأقدث قبره بعد الزوال فرجعه إليه آم شرذ فشمنا نأوه برق الوصال تهب به الصبا بجنوب بشر فصيرها ملمات الزوال بروقا خلبا بدبور ريح أقيمي شابها ريه الشمالي فخب ظنوننا فيه فصارا كبغاة الحلوم وبحر آلي ونن هزوى دي كرشن كسيدة عبد الله نقندينا تيوا فيال المسلمين ليبكي خالي محمد سنبذ علم وخال يتي ياكو مسلمي للمسلمين وانا اللام اللام الاستغاثة كما يدما لم يسك فدا كما رينا تيوا ya ku musulmai ku kawo min ɗauki ku kawo mini agaji zu ilmin wa wanda ke da ilimi Wahalin, da wanda baya da ilimi liyufti to yayi kuka ga rashin khali kawuna Muhammadu Sambo kenan ya ku musulmai ku kawo min ɗauke ku kawo mini agaji duk wani mai ilimi da wanda ma baya da ilimi ya zo ya kukan rashin Muhammadu Sambo wannan kawunawa. domin wanda ke da ilimi ya ci yayi kuka saboda idan da a ce malami ya zo to da zai ƙara ilimi to rashin samun wannan damar ta ƙara ilimi ta kai ga ya kamata ya kuka saboda rashin inda zai samu dama ya ƙara ilimi haka wanda bai da ilimi shi ma ya yi kuka domin rashin zuwar shi malam isowarsa a nan mutuwarsa a can ta zama masa asara da ta kai ya yi kuka don da a ce ya iso to da lalle mara ilimi to da ya samu ilimi to wannan shine dalilin da yasa nake mai ilimi yayi kuka wanda ma bai da ilimi yayi kuka don shi mai ilimin ya rasa ƙari shi mara ilimi ya rasa ilmantuwar yake faqad humidat shama'iluhu qadiman da dama da dadewa qadiman da dadewa faqad humidat shama'iluhu an yabawa ɗabi'unsa da dadewa an riga an gama yaba ma ɗabi'un wannan babban malami Muhammadu Sambo kuma an yaba masa bi ilmin cewa mai ilimi ne wattuka an yaba masa ta ɓangaren tsoron Allah malami ne mai tsoron Allah kablar hali tun kamin ya ta yi kowa ya ba da wannan shaida cewa babban malami ne kuma ga shi mai tsoron Allah wannan duka an riga an yaba masa tun da dadewa tun kamin ma ya tafi kami ya tafi a ina malice ilal haramaini zuwa ga haramaini makka da madina kami ya je can kowa ya riga ya san da cewa mai ilimi ne mai tsoron Allah ne hatta kama asharan har ya je can kuma ya tsaya ya zauna a can tsawon shekara goma wa bido an hadda ƙari ma wato goma sha wani abu yayi a makka yana karatu da wato yana neman ilimi fihi ma a cikin haramaini makka da madina yabnil ma'ali yana gina ababin ɗaukaka shine ilimi ya shekara goma sha wani abu yana gina iliminsa yana gina rayuwarsa a can domin ya ɗogu ilimi mai ɗimbin yawa ya kawo ma Afirka. To kuma haka aka yi ya taso, amma Allah ya ƙaddarci rasuwarsa tun bai iso a wajenmu ba. Shi ne maliki. Faƙaddara rabbuhu an saufa yabdu bi aqadat ba ba'da zawali. Faƙaddara rabbuhu sai Ubangijinsa Allah mai girma da ɗaukaka sai ya ƙaddarta cewa kaburuhu kabarinsa saufa yabdu zai bayyana bi aqdas a can akadas. an saufa yabdu bi aqdas lalle kabarinsa zai bayyana akadas. Allah ya kadar cewa kabarinsa yana aqdas a cikin jamhuriyar Niger to wannan shine dalili kaga kaddarawa ce ta Allah ta sa hakan kuma kabarin nasu ya bayyana da zawali bayan rana ta yi gwabta kenan an masa jana'iza bayan gwaftawar rana da rana aka binne shi a garin akadar Allah ji kansa da rahama faraja'ahu ilayhi ama Sharudin, Allah ya dawo da shi a wannan gari na Aqdas daga Makka a shekarar sharuzin shekarar sharuzin tana nuhin shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da shekara bakwai domin shinun yana nufin dubu ɗaya ra'un yana nufin ɗari biyu zayun yana nuhin bakwai to kaga kenan shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da shekara bakwai a hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan lokacin ya rasu a da dubu ɗaya da ɗari biyu da saba'in da dubu ɗaya da ɗari biyu da shekara bakwai mala ya ce fashimna na hawa hubar kalwisali mun shaƙa ta ɓangarensa inda ya fito muna ta shaƙen barkal kalwisali walƙiyar saduwa wato muna jin walƙiyar saduwa ana yin walƙiya ta cewa za mu sadu da shi har mun fara jin ƙanshin saduwa da shi wannan yana nuhin dai labarin ya iso gare mu muna cike da murna muna cike da annashawa cewa zai zo muna jin wannan bushara muna cike da eh, fata ya iso muna to amma kuma Allah bai kaddari haka ba yace wannan alwisal din nasa walqiya ta saduwar da shi ta hubbu bihi sabah iskan da ke bugowa da sahi daga gabas to shine ya bugo muna har muka ji iskan da ke hitowa daga gabas yana ɗauko muna ƙanshin yana kawo muna bi janubi bishirin ta da watum gehin bushara wannan iskan ya fito muna daga gabas kuma wannan iskan na gabas da ya fito muna to ya zo muna da bushara amma kuma fasayyara hamulin matu zawali sai Allah ya mai da wannan bushara da ke taho muna ƙanshinsa iskansa da ke iso muna sai ya zama kamar mulin matu zawali waton abubuwan da ke gushewa da ake tsammanin kamar zaka kama kamar zaka kama su wuce su ne an mulimmat domin asalin mulimmat musibu to duk abin da ka zo kana son ka kama shi ka kama shi sai ka ga ya kuce maka to ya zama ma musiba to kenan musibar gushewar wannan fatar namu sai ya mai shi haka kenan sai ya zama muka samu fashal ba mu samu saduwa da shi ba kamar yadda muka yi fatar saduwa da shi din ba mu samu damar haka ba domin wannan busharar da ke bugo muna to ya zama muna kamar busha wato musibar gushewar abun da ake fatar a samu mala yake burukan khullaban bidaburihin Sha, shabarihu shimali burukan wasu wulƙiwuyi ne fa hullab waɗanda suke yi masu yaudara bi ya fito mana da irin iskan nan na dabur wato iskan da ke bugu ga hunturu kasan iskan ba kowa ke so ne ba ba a san irin wannan iskan to haka ya zama walƙiya ce da wadda ke cike da farin ciki da kuma fata amma daga bayan ta koma burukan hullaban wato walƙiya wadda take ta rudi akwai irin hadarin da ke tasowa kaga yana walƙiya kamar zai ruwa sai ga kawai wannan ruwan wato walƙiyar ta zama kamar dai ba a yi ba wato sai ya zan hadarin bai ruwa ba to shine burukan hulab. bi daburi rihin da kuma ri iskan da ake kema dabur iskan na hunturun da kowa baya son sa aqimin kuma iskan aqim wato wanda bai tare da alkhairi domin an ce al-aqim abun da bai dauke da alkhairi shi yasa ake kema matar da ba ta yi wa aqimiya haka namiji ma ake masa aqim eh wa yaj'alu man yasha'u aqima kamar da Qur'ani ya ambata Allah yana sanya wanda ga dama aqim wanda baya haihuwa to wanda bai tattare alkhairi ana idlaqin aqim akan sa kenan iskan nan ba ta tare da alkhairi sha baharihu shimal kuma iskan da ke bugowa bangaren hagu sai haɗu da ita haka waton izdarati dinu billa kenan wato abun ya ƙara lalacewa kenan ita dai asalinta ba ta da alkhairi wannan iskar to sannan kuma sai gashi ta haɗu da iskan da ke bugowa bangaren hannu hagu domin larabawa suna da wani abun da suke shi'umce da shi kamar abin da ke fitowa daga dama wato daga dama suna ɗaukar shi al'aiman wato wanda ke tahowa da alkhairi abin da ke fitowa bangaren hagu shi kuma suna ɗaukar sa wanda baya da alkhairi to sai ya zama iskan da ke bugowa bangaren hannun dama to suna ɗaukar da alkhairi amma iskan da ke bugowa bangaren hannun hagu to shi ko suna ɗaukar bai da alkhairi to sai ya zama yanzu wannan iskan da suke ɗaukan ba alkhairi iskan hagu sai ya zo ya haɗu da wancan iskan wanda yake a ƙime ne kuma daburi ne wato iskan hunturu ne fa kaba zununuha wannan sai ya sa mu da gurinmu sai ya zama wato ya tabe ba mu samu wannan fatan namu da wannan gurin namu ba fihi a wannan cikin wannan iskan nan ne duk gurinmu da fatarmu ya ƙari fasarat ka hulu hulumi wa bari ali sai ya zama wannan mahulkin namu sai ya zama muna wato wannan gurin namu da muke gurin ma da ya iso muna sai ya zama muna ka abdoghatil hulum kamar kwashe-kwashen mahulki wato mahulkin da ba na gaskiya ba wanda zaka yi mahulki gashi gashi ko da kake waye gare ba haka ba. wani lokaci zaka iya wannan mahulkin eh zaka ga wani lokaci mutum ya mahulki gashi na yana rike da kuɗi aljihunsa kuɗi hannuwansa kuɗi yana wayuwar gari ko da yake lalabawa babu komi a hannunsa wani lokaci ya waye ya yi mahulki gashi da wani masoyinsa da yi marmarinsa ko da yake tashi gashi babu shi wani lokaci ya yi mahulkin da cewa gashi na ya samu abun hawa mai kyau ya hau ko da yake wayo gare gashi bisa gado babu abun hawan to wannan ya zama kenan mahulki abghatu a halamin kenan to sai ya zama haka ne muna tsammanin ga alkhairi gashi kamar murika kamar murika sai ya zama muna abghatul hulum wato kwashe kwashe mahulkai wa'inda ba su da tabbas wa bahari alil da kuma baharu alil wato teku na al wato baharu al shine kawalwalniya wannan da mutum ke gani lokacin da rana ta kai tsakiya idan kana tafiya ko lokacin da rana ta yi zafi dai zaka rinka hange wani abu bisa fako kamar ruwa ne ko da kake zuwa sai ka tar da shi ba ruwa ne ba hatta idza ja'ahu lam lam yakad yajidhu sai ka zo sai ka dauka sai ka gaba ka samun sa to wannan shine ake nuhi da baro ali wato za zaka dauka ruwa ne ko da kake zuwa shi ba ruwa ne ba to haka ne wannan gurin namu ya kasance muna daukar gashi zai iso gashi zai iso sai ya zama kawai ina Allah bai kaddara ba lokaci yayi sai ya rasu a kadasa ملك فأودع فيه في رمضان يوم الأروبة منه في السبع الخوالي فيسقيه جيوث الأفو دوما وتسنيم الرضا أهل النوالي بجاه محمد كهف البرايا وصاب له وجميع آلي ويسأل ناظم الأبيات سترا من الظلات من حلل الجمال أبيد جاهل في بحر ذنب غريق عار في بحر الخيال حقير ناجم عجمي حي أبوه وأمه من آل آلي فأولئ فيه مالكي سيأك شي أكا سكا شي أولنا كبري في رمضان أو رمضان يوم الأروبا كمران الجمعة في السبع الخوالي منه أكوانا بكوي دسك وشي نوتر رمضان بكوي غوتر رمضان أكا سكاشي أكبري أعقدس فيسقيه غيوث الأفو دوما وتسنيم الربا أهل النوالي أهل النوالي وعند كيدا كيوتا شيني الله مجرم دوككا فيسقيه تو يشاهد بشي غيوث الأفو واتن جرا جزان ياهيوا كينا الله ميروان ياهيوا الله ياهي مسا دوما هر أبدا وتسنيم الربا kuma ya yi masa tozon yarda kenan ya yarda da shi ya gamsu da shi ya amince masa bayan ya yahe masa wannan ina roƙon Allah kenan ya yahe ma Muhammadu Sambo muna roƙon Allah shi yahe masa yace bi jahi Muhammadin kafil baraya da alfarma Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka yahe masa kafil baraya wanda yake shine gimshiki ga bayin Allah halitta wa ashabil lahu da kuma sahabbansa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ali da dukkan alayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anna abdullahi gundu yawa manzo Allah salati yawa sabon manzo Allah yawa ali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kenan albarkan manzo Allah albarka sahabban manzo Allah albarka ƴan gidan manzo Allah Allah ka gafarta ma wancan bawan Allah wa yaz'alu nazimul abyati sitran min adh-dhallati min hulalil jamali wa yaz'alu nazimul abyati wanda ya tsara wa'annan baitutuka yana roƙon sitiran Allah kawo mai sitira ya tuha masa asiri min vallati ya kare shi daga kurakurai min hulalil jamali yayi masa wato hulalul jamal kawa ta kyau ya kawata shi ya raba shi da kuskure da kuma wato yin abin da ba daidai ba wannan yanzu kuma Abdullahi ya dawo yana wa kansa addu'a domin shine nadimul abiyati wanda ya tsara wa baitu baitutuka yana roƙo Allah ya masa sitira ya kare shi daga kuskure kuma ya sanya wato hulalul jamali kawa ta kyau ta zama ta zama kare shi daga kuskure kenan yayi abu mai kyau maimakon yayi abun da baya da kyau wannan addu'ar da Abdullahi Gundi ya wa kansa kenan yace ubaydun jahilun fi bahri dhanbin gharikun hara fi bahri al-khayali ubaydun dan bawa ne idan aka ce ubaidu tasgiru ne na abdu abdu yana nufin bawa ubaidu ko yana nufin tasgiri kamar yadda shi ke cewa dan bawa dan yaro dan gida kaga wannan duk tasgiri ne to wannan shine suka yake wa ubay wato idan za su yi tasgirin abdu kenan to shine yake cewa ubay kan bawa wannan duk tawadu'i ne na abdullahi gundu yana siffanta kansa da tasgiri yace kuma jahilun jahili kuma Ka ko kade ba jahili na ba abdullahi gundu ya wuce jahili amma dai tawadu'i ne yake yi fi bahari zambin gariqun wanda ya noce fi bahari zambin a cikin teku a cikin gulbi na zunubi kenan gashi bawa dan karamin bawa wanda ba kowa ba gashi kuma jahili babu ilimi gashi kuma ya riga ya noce cikin sabon Allah mai sabon Allah ne hara fi bahri al ya riga ya dimauta fi bahri a cikin teku al-khayali wato niya wato abinda bai da tabbas shine al-khayal abinda kake damani ya zama haka kuma kile na yiwa ba haka ba wato zato da tuma eh, nan yana nuhin shi yana cikin wa'inda suke ta zaton wancan malami ya zo to kaga bai zo ba abin da yake dan mani nasu ya zama khayal kenan sai Allah ka kare mu to wannan duka tawadu'i ne na Abdullahi Gundu inda yake sifanta kansa da cewa Ubaidun ya sifanta kansa da cewa Jahilun ya sifanta kansa da cewa Gariqun fi bahri zambin to wannan duka tawadu'i ne na Abdullahi Gundu Allah ya ji kansa haqirun ajamu ajamiyun hayyin abuhu wa ummuhu min ali ali haqirun kuma har yanzu dai shi wannan dai ma wanda ya rubuta ma wa'annan baitutukan haqirun walakantacce ne Allahu akbar tawadu'i kenan eh Abdullahi ya wuce wannan amma dai tawadu'i ne a ajamu kuma ba ajami yance ba ajami wato ana bihin wanda ba balarabi ba domin laraba suna da wannan duk wanda ba balarabi ba sai suke masa ajamiyun ba ajami gane ko to sai Abdullahi ya zo da shi da siga a ajam wato wanda ma ba ajamin zama ba ajami jamu a jamiyun wanda ya fi zama ba a jami ba zama ba a jami ngayi ko ko kuma ajamu wanda ya fi zama ba a jami a jamiyun hayyin kuma wanda kabilarsa duka a jamawa ne shi yi kowa zama ba a jami sannan kabilarsa kuma a jamawa ne to wannan kuma duka dai tawadu'i ne eh wato wanda ba balarabi ba shine jamiyun to amma kuma wato su larabawa wato abu akwai wani abu da kowace kabila tana da wannan kabilanci na ɗaukar ƙabilar ta ta wuce ko wuce ƙabila daraja ba wata ƙabilar da ke ganin cewa ita kaskantata a kowa yana ɗaukar cewa ya hi kowa to larabawa tun kamin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da wannan amma kabilanci idan yayi yawa to shi yake da muni yanzu wannan da ake cewa suke ce duk wanda ba balarabe ba a jami'in, ai bahaushe ma yana da irin wannan yanzu idan aka ce ma ba bahaushe kake ba to sai ka ji sun ce ko su ce ma kabila ko su ce ma baubawa to kaga wannan duka kabilanci ne wai duk wanda ba shi ba sai a ce masa baubawa ko a ce masa kabila to wanda shi ma bahaushen kaga ai kabila ne ba fulatani shi ma kabila ne ba zabar mai ma kabila ne ba yarbe ma kabila ne eh ba dakare ma shi ma kabila ne eh ibo shi ma kabila ne eh waje annakum qaba'ila li ta'arafu mun sanya ku kabilu ne don ku san junanku ba don ku yi alfahari ba to kaga wannan eh, kabilu mafiya ko wacce kabila in ka bincika kana samu haka din kamar fulani su ma suna da iri wannan wanda ba kabila su sukan iya ce masa guru ko balul ko lokungul ko abin da ya kamanci haka to kaga ko kabila dai tana da irin wannan so a nan abdullahi gondo yana so ya nuna mana cewa shi ba balarabe ne ba kuma ajamiyun hayyin babansa ba ajami ne abuhu wa ummuhu babansa da mamarsa duk ajamawa ne domin kabilarsa gaba ɗaya ajamawa ne min ali ali kuma suna daga cikin yan gidan ali domin kakansu ali yake gane ko so a nan kenan dai yana su ya nuna muna asalinsa asalinsa dai ba balarabe ne ba amma ya zo da abin da ba kawai balarabe yake iya zuwa da shi ba domin larabcinsa larabawan da ba su iya shi ba su suka fi yawa na ɗaya kenan sannan kuma aikin da yawa musulunci akwai larabawa da dama waɗanda ba su yi wannan aiki ga musulunci ba na farko dai ba balarabe ne ba sannan kuma kabilarsa ba larabawa ne ba a fulani ne a wannan ƙasa wanda ke rayuwa a wannan Afirka sannan kuma babansa da mahaifiyarsa duka wato ajamawa ne ba larabawa ne ba kuma suna daga cikin yan gidan Ali kakan nasu babban kakansu Ali abin da Abdullahi gombe ya faɗa kenan a karkashin wannan kasida ko kuma wannan baiti shine na karshen wannan kasida amma dai Abdullahi gombe ya ta'aliki game da wannan kasida kaɗan ga ta'alikin da yace wallahi mufilal muslimina maftuhatun wannan lamu da kace fayalal muslimina li yuki kali muhammadu sambo to maftuhatun fata ake mata ba a cewa fayalil muslimina a fayalal muslimina li annaha lamul mustaghaf domin lamu ne ta wanda ke neman dauki da agaji kamar yadda muka fassara wa qawli zu ilmi wa fa'ilun lokacin da muka ce zu ilmin to fa'il ne shi yasa aka ce zu ba a ce za ba kaga fa'il ne barfoi wato yana nufin fa'ili ne wato liyubki khali muhammadu samu zu ilmin wato zu ilmin mai ilimi yayi kuka to kaga ya zan fa'ili kenan li fi'li ma'zufin ka anna qailan qala man yubkihi wa zai masa kuka fa qila yubkihi zu ilmin sace to wanda ke da ilimi shi zai masa kuka ala haddi kauli sha'iri li yubki yazid bari'un li khusumatin haka wani mawaki yake cewa li yubki yazid bari'un li khusumatin to kaga shi ma bari'un ai ya zama mi ya zama fa'ili ne kamar da zu ilmin ya zama fa'ili a wannan gudun wa qawli wa khali ai man khala anil ilmi wanda bai da ilimi shine khali wa huwa jahilu ai yi alimu li faqadi ziyadati wanda a yayi kuka saboda ya rasa wanda zai kara shi da ilimi wal jahilu shi ma jahili yayi kuka li faqadi al-muallimi da ya rasa wanda ke koyar da shi wannan ilimi wa qawli ajamiyyu hayyin cewa da a jami'u hayyin waton kabila su ajamawa ne fa hayyunahum turabbe waton kabila mu sune wanda suke shararru ne alladhina ja'u min futa wanda suka zo daga futa toro wahum fi ma nasma'u su wa'annan kabilun da suka taso daga futa toro wato na wannan toron kawa so eh, turabbe su wa'annan mutanen kamar yadda muke jin labari cewa ikhwanu jami'il fulanina ɗan uwan fulani ne a duk inda suke wa lugatul fulaniyina lugatuhum kuma lugar fulani ita ce lugarsu lianna uqba ibn amir domin uqba ibn amir al-mujahidi wanda yake mujahidi allazi fataha bilad gar wanda ya bude garuruwan yamma zamana umar bin amr ibn al-as zamani al-amr ibn al-as fi masar a masar domin amr ibn al-as shine ya bude masar a zamanin umar dan khattab da ilaihim ya kawo zuwa gare su wa hum qabilatun min qabailir rum kuma dama kabila ce cikin kabilolin rumawa fa aslama malikum sai sarkin su ya musulunta min gairi kitalin ba ta da an yaki ba wata da waje ukubatu ibnata malikihim sai ya zama shi eh, ukuba wanda yake shine jagoran sahabbai a wajen wannan yakin a wajen buɗe wannan garin sai ya auri ɗiyar sarkin garin ismuha bajjo ana ce mata bajjo maggo fa walada alfulani to daga nan sai ka samu fulani tsakanin eh, rumawa da larabawa baban su balarabe su kuma Mamasu kuma ita kuma ita wato rumawa to daga nan sai aka samu fulani kenan jami'an haza ma tawatara na wannan shine ya zo muna tawaturi labari tawaturi zuwa gare mu wa akhadnahu muka karbe shi an sikati daga tattu alladhina yakhrujuna wa ke fitowa min biladi futa masu fitowa daga futa toro ha ni al ulama malamai daga cikin su haka suka gaya muna fatakallamu bi lugati ummihim sai suka yi magana da lugar babansu maimakon su yi larabci wanda shine lugar babansu uku ba to sai suka yi wato ya ambace shi da nan uku batun amir amma a tarihi uku batun nafi'in ne kamar yadda malaman tarihi suka ambata to uku batun na sai dinga kaga balarabe ne to sai zan ba su yi magana da lugar baban su uku baba su fulani sai suka yi magana da lugar mama su ita uh, uh, ita bajjo mago wato wannan yar rumawa baruman nan rumawa kenan to sai suka yi magana da lugar ta domin su uh, wannan kabila cikin rumawa fulatanci ne suke to sai zan duka fulani sai suka biyo wannan yaren na fulatanci maimakon larabci wanda ko da yake har yanzu zaka samu akwai alaka tsakanin fulatancin da kuma larabcin ولم يعلموا لغة أبيهم بس سن لغة بابان سبالي قلة من يتكلمه هناك دم رشي مو عندك مانا دومي شي كاكا تاسو واي دكتا يزو دا جهادي يزو نيشي كسر كم يزونا كسر تو كاكا يزو نن كسر دي يزونا سو سوري جايشي سبو دكتا يزو سي مغانا دا اور ما يمكن مغانا سا ليارين اور سكا دوكو في ذلك الوقت وأما ما يقال من أن أولاد أقبتهم أول من تكلم بتلك اللغة فبعيد أمن شيوا وي يا نقبة ابن آمن وشيني فرقم فلاني شي يفارق مغانا دا وانا هارش فلاتنشي kafin yace ba gaskiya ne ba ya al lugata kullaha thabitatun min ladun adama domin lugogi duka sun tabbata tun daga adam alaihi salatu wasalam wanda wannan in littafin ah, imamu suyuti to zaka ga wannan bayani wato na maganganu game da asalin kowace luga so abu ne wanda ke da sabani game da malamai game da kowace luga ina ne asilinta wali anna zalika kharqu ada kuma wannan ya saba mal adam cewa wai yanzu shi da ya aure ta sai ya zan suka fito da lugar sabuwa ba su yi lugar uwarsu ba ba su yi lugar babansu ba a'a lugar uwarsu ke suka yi don dama already akwai fulani don wa'annan fulani ne rumawa na amma dai fulani ne don dama already akwai akwai wannan yare a cikin su domin wannan ma yana iya kai mu fahimci eh lalle eh, ko da ake cewa ko da mujaddadi suka zo a wannan kasa kamar su ne suka fara zuwa da fulatanci a dama fulatanci akwai shi kasar nan kuma akwai shi Afirka gaba daya saboda rumawa ne kuma already sun yadu cikin wa'annan kasashe sun shigo hannan saboda ka eh, wa'annan turbawa su ne jikokin tabba su ne jiko su ne kakanni ga turbawa toronkawa amma kamin kawan to akwai fulani dama to wannan shine wallahu ta'ala alam lokaci ya mana halinsa zamu tsaya ana amma dai da yarda Allah ku bi mu a wani sati zamu dora inda muka ajil abu na makaranta daidai Allah shi bada lada kuskure kuma Allah shi yayi muna wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk